zaɓe ga zaɓe da mutuwa yake ko ta halin yaya ne dole a samu shi suka samo idan mutum shida ma bare mutum ɗaya jal da ya rage kai dai san ba Allah ya shirye ka dan wallahi sai addu'a eh sai dai addu'a ai addu'a ce ta sana aure ba komai to wane ne mijin ku alhaji gashi sambo shi ne mijin <laughs> wannan ne mijin nawa ah. <laughs> kake jin jikin naka yanzu mm, not bad shan kamfa shi ma ya sauki zan baka sallama yau amma akwai magungunan da zan rubuta maka wanda ya zama dole ka cigaba da shansu ko da ka koma gida dan idan ka ce ba za ka cigaba da shan magungunan ba to ba za ka rabu da wannan ciwon kan naka ba yana fata ka gane <clears throat> zan turo nas yanzu ga ta zo su same ka a gode sosai sorry boss boss mutanen nan sun mana illa ya kamata mu ɗau mataki a kai ka gane ba ka zo ko yana da time nashi ba ka ɗauka wannan time nasu ne now is coming very soon um, ka gane ba mun yi waya da dad na before ku zo ya ce mun yi on his way so bana so yanzu mu ya same na nan gurin ku gane same ku a nan gurin okay so i think you guys should just thanks na fito za mu haɗe a boss kayan aikin nan suna ciki oh, okay thank you sorry boss thank you sorry thanks boss. you kidding? I'm, I'm fine, sir. Taba. Bakaji. You want to tarnish my image? Enchi Radio, mita 82.8 zangon FM, ku saurari wannan. Jama'a barkanmu da saduwa a cikin wani sabon shirin mai suna ina muka kwana. Sabon shiri ne da ke zuwa muku da abubuwan da suka shafi gwamnati da jama'arta. Ma'ana za mu dinga zuwa muku da abubuwan da suka shafi al'umma, siyasa, zamantakewa da sauran abubuwan al'ajabi, mamaki, ban sha'awa wani lokacin kuma har da ban haushi. Ni ne na ku sahabi Madugu. a halin da ake ciki za ku ji cewa abba matashin yaro dan gidan mai girma mataimakin gwamna john abba ya sha dukan tsiya ne a hannun wasu bata gari da suka yi ikirarin sun lakaɗa masa duka ne a matsayin ramuwar gayya Kin ga wannan mutumin tsinan nan mutumin nan sahabi ya samu sabon gidan rediyo sai caccakar mu yake yi ta inda yake shiga ba ta nan yake fita ba a gari sake ji a wata matsala mai sanar da filin na ina muka kwana cewa su dai waɗannan samari da suka lakaɗa wa abban duka sun yi korafin cewa abban ya rauna su ɗan uwansu ne amma a maimakon a ɗauki matakin hukunta shi sai suka hange shi a kantin sayar da kayan makulashe na sheke yarsa inda wani al'amari shine har zuka su shikenan kashe wani gidan rediyo ne wannan gidan rediyon ne je ki ci gaba da abin da ke yauwa ka saurari gidan rediyon yanci na sani na san eh na san yan adawa ne na san adawa ce abinda da nake so ka gane shi ne shin ka saurari wanda ke presenting program ɗin kaji irin maganganun da yake yi shikenan Salamu alaikum. Salamu alaikum. Ma'aikatar wutar lantarki ne. Ga wannan tsohon wancan watan ba an yi an yi da shi a ƙibiyar kuɗin wutan nan. Mun yi ta fama da shi a ƙibiyar kuɗin nan. To tun da haka ne me za a ji? Yanke ta. Yanke ta. Hau ka yanke. Ban gane a yanke ba. Me za a yanke? Wuta mana. Baba ina takardar wuta da kake biya ko kuma rasiti. Haka za ku ce. Za ku ce a yanke. gaskiya ni rabu da jami'a biya kuɗi a can wurin guda in hana manta ba na zuwa can mai maimanta fi ina zan malama da kuwa guje baki ne na alama ku dakata an gaya mu abin da muka saba da mutanen ku sun zo mata ya sara abin da Allah ya hore sai bar sai a yau ba yanzu ba wani dogon bayani za a tsaya yi ba to yanzu ya ake ciki kuma ya za a yi idan eh, muna da ayyuka da yawa ne sai ne magana dama yauwa eh haka take dama dama da ka tun wani ma da Allah mutu ba ina ina ina take ba ba ba samun mutum wannan zaka rike ba wannan ai dubu ɗaya kake badawa dubu ɗaya eh duk girman wannan gidan naka ba ai wuta ma zaka duba ina ina take ne wutar an samu awa da an yi kema da ta dawo awa da ta koma to shikenan ba komai ta ka shi ale shi ba komai to ka sako lafiya to shikenan to sami lafiya kalam yanzu ka zo lagada de lagada de menene mutum ne ta ban tabo ta te baka menene mutuniya ka te in banka wace ce mutuniya layya ta te in kai kar ka kare mai irin wannan sakarcin kaji ko ba na son shashanci irin wannan kaji na gaya maka kar ka kare nema na da irin wannan magana ta banza ta wofi kar ka kuskura ka sake zo min da irin wannan magana wannan sakarci ne ai ta kure kai yanzu sahabi ka kalan da wani ido ka yi magana akan game da biyan kuɗin wuta me za ka ce da akan akan baba baka fahimce ni wani to ga mu abin da nake nufi irin waɗannan ma'aikatan bai kamata ana ba su kuɗaɗen nan ba saboda kuɗaɗen ba sa koma aljihun hukumar sahabi ni ka gyawa haka kai yanzu ni na haife ka abin da sa ka kai mun ba kaman daidai ba ko kai za ka ji ka kiyaye kanka da wannan halin naka ko da ke kai abin da kake nuna kai kana kallon kowa bai bai kai ne mai gaskiya kuma kai ka iya to ka kiyaye kanka wancan karan na farko da aka sallame ka daga aiki wannan hali shi ya maka to ka kiyaye kanka wannan aiki da kake shi ma da yanzu idan baka bi a hankali ba shi ma salmaka ka su ka shi kai kullun kana cikin kullun kana cikin ne ba ka yi hakuri a kai ka zaka hakuri ka gyara halinka ka gyara halinka yanzu ya kubu kuna nan a garin nan za ku bari a zo ana nema a ci mutuncin mu dab da zaɓe ranka da me faru baka ji sabon shirin da wannan yaron sahabi yayi ba ya sa a gidan rediyon yan adawa sai rikita mara al'amari yake yi a a ina zai yiwu ai ranka daɗe na gaba ya yi gaba ya gara za ta yi da dutse ka ci ka koma kujeran nan ka ci ni na gaya ma wannan magana ai kun bar abubuwan ne da sun lalace yaran nan sai cin karansa yake ba babbaka a ɗauki matakin gaggawa a kan shi a bashi duk abin da za a ba shi. ga an bari ga 'yan adawa yanzu sun yi dafifi a kanmu sai cin karensa suke ba babbaka abubuwa yanzu yana daɗa bazuwa mutane yana juya hankalinsu tun mutane ba su bai karkata har yanzu sun mai da hankali akan wannan abu ranka yaɗe ku kuka ce mu ba abin nan a hankali yaron nan mun kira shi mun zaunar da shi mun ba shi kuɗi ya ƙi karɓa mun kirawo shi mun taru a kansa an ba shi baki ya ƙi amincewa yanzu yaron da ya ƙi karɓar kuɗi ni ina ganin dama ɗaya ce kawai ta rage yanzu ba na so in ji wata dama mu yi da abin da za mu yi a nemi su fagulu a manne bakin shi ya yi shuru kuma abubuwan da suka rage a gaggauta a nemo su duk abin da za a yi a nemo su ka gane tsakanin yau zuwa gobe a nemo su a nemo su saboda mu kau da wannan matsala me haka ranke dade idan gobe ta wuce ban yi abin da ka sani ba in na zo a rufe min kofar nan gaskiya alhaji ba haka za mu bullo wa lamarin ba gara mu fito fili kawai mu gaya mata gaskiya to aiki in banda abinki ke abin da baki gane ba ni na fi so mu bashi kawai a zuwan cewa san bannan nan dai shi zai aure ta wannan ne zai sa ta yi mata ta fito wanda kun ta aura in ba haka ba wallahi yarinyar za ta iya ja mana kunya kuma ni abin da nake yawa ga ogana yana mun waya yi maza kin nan yadda ake daukar maganar nan alhaji ai ba wani wahala ne da shi ba kata ka kata kaze fa maza kin nan zaka danna kawai sai ka amsa hello hello sir ranka ya daɗe ina gida ina falo ne to a to barin fita waje barin fita waje barin fita waje eh to yawwa yawwa yawwa oga eh na fito waje na a ah, eh ni ma haka nake tunani ai tun da ni abin da nake bukata zan ɗauke shi da kan wannan aikin ne da haka yanzu ma zan je wajen wani mutum ne muna gama wannan wayar a'a oga dan Allah na ce da kai ka yi haƙuri kar ka ji komai wallahi duk abin da ake nema zai faru kwantar da hankalinka oga eh oga ai na gaya maka oga na ce da haɓa oga mu da ma idanun yara shi da bai gagare mu ba sai na yaro ɗaya eh, tak ne kawai zai gagare mu haba uga a kwanta da hankalinka oga gobe-goben nan za a danka maka hannun nan idanun nan da hannun mu za mu danka maka shi a hannunka zai kammala a hannunka ba wani abin da zai faru kwarai da gaske ah, yo ni na yi wasa da hanyar neman abinci na ai bayan wannan ma ni ba zan ya dafa wani wai dan iska wani wai sambo ya zo toshe mu hanyar neman abinci na ba kai ka san ni uga kuma ka sai da nake aiki na ba abin da zai faru yawa eh kana ma nan kofar gida to to Baka yade, ai ban san cewa ma ni kana nan kofar gida kake mun waya ba. A da ban yi niyyar in kira ka ba. to shi ne na zo da kaina domin mu yi ido da ido ni da kai saboda mahimmancin wannan al'amari kai din nan ina so ka sani cewa baka kai muhimmancin abin da ya kawo ni wurinka ba muhimmanci ina fata ka fahimta ah, na fahimta na fahimta na ranka good yanzu nawa kake so a gama wannan aiki ranka in muka samu naira dubu ɗari uku da hamsin to ta isa mu kammala komai yadda ake bukata komai zai samu ga miliyan ɗaya ku yi duk abin da ya dace ku yi da zarar an kammala wannan aiki wasu kuɗin ma za su biyo baya to amma kar ka kuskura ka gaya man cewa an samu matsala wajen aiwatar da wannan aikin babu babu ranka daɗe da wannan duk abin da ake nema zai samu babu wata matsala da za a samu wani hau kai da shi to muna magana dai da shi aka kira shi a waya ya tashi ya fita waje amma magana gaskiya fa'iza in biki fito da wanda ke so wallahi bayar da ke zai kuma wannan bajagalgalin wallahi zai baki kin san halinsa <laughs> wallahi aka bani wannan mutuwa zan yi to sai dai wallahi Allah ya gafarta miki amma magana gaskiya in baki fito da miji ba wallahi bayar da ke zai kin san halinsa zai iya cewa ya turo iyayensa lahab uga kana iya tafiya ku daina kisa sauka lafiya da muke alƙawari mamin kin mai magana wallahi zan fito da shi san dai iya bakin kokari na in ga ya baki lokaci yawwa dan ki fito da wanda kike so kin kai yawwa to yaya ya mm. kuka da ita tashi ki shiga cikin a hauka ke da a to ya kuka da ita na yi mata magana ta amince ta ce za ta fitar da wanda take so insha Allah <laughs> good in ji yan boko ba to yanzu abin da nake so da ki ki kokari ki je ki shirya ki yi lissafin duk abin da kuke bukata in za yi bikin nan kawai dai ki bar lissafi kawai insha Allah yawa kana ina abba na san kana ciki kana ina fito ina waje ba falo ba ina waje abba so ka ga ka zama ka je kana lalashi kana biyara banza sun ji ma ciwo abba ka san kai waye kuwa kuma kai dan waye eh? see abba you are a public figure one day za ka zama kamar ni you don't want that to happen that ya za in bari yara su rena that is not the issue abba kai yaro ne ba ka gane ba see ka san lokacin zaɓe yanzu ya kusa hmm? all eyes on us duk abu wanda muna yi yanzu da kai da ni ana kallon mu especially 'yan jarida duk abin da mun yi they will use this against us Kagane? especially anything negative so you have to be very careful sorry sir is there anything you need no sir akwai wani wanda kana so babu you sure very sure sir see abba my parents were proud of me i want to be proud of you too Thank you, sir. God bless you. Thank you, sir. Thank you. Dan Allah ranka daɗe me ke damunka? Tun ɗazu ka sa abinci a gaba ka kasa ci. me ke faruwa dan allah abin da yake cikin ranki shine yake kai kawo a cikin raina a gaskiya ina tunanin yadda za a yi a ce za mu shekara hudu nan gaba ba a cikin wannan gidan gwamnatin za ka zarci kuma dole ma ka zarci ko suna so ko ba sa so sai dai kuma ni ɗan kaina abinda da nake faɗa a bakina gaskiya ina ɗan jin kokwantansa a zuciyata ni kaina shekara takwas na sa'a raina saboda idan ka duba gida irin wannan ka ta fara gida haka a ce in fita a shekara hudu gaskiya ne ma ban shirya wannan ba shekara takwas na sa a raina shi yasa dole ma ka koma mulkin nan dole ne a gaskiya ana zancen zaƙin mulki to ni ma gaskiya ya ratsa sai dai ya za a yi musamman wa'adi na biyu me za mu tugun siyasa kar ka manta mu ke da kuɗi haka zalika mulki a hannun hannunmu yake sai dai talakawa fa kamar sun canza wallahi mutane kamar sun dawo daga rakiyarmu kwanaki fa da muka je kamfen jifan mu fa akai ni gani nake kamar mutane so suke su gani a ƙasa a'a to su gani a ƙasan mana wannan shine shawarar da nake baka dama shine mafitar da nake neman in gaya maka duk wani aikin da yake ya tsaya ne a zo a ƙarasa shi ba shi kenan ba har ne a zuwa hada da wauta mutum ka saki na hannunka ka zo kuma abin ya lalace ko kaɗan ba abin da zai faru ba wata matsala ko kaɗan karka manta fa karka manta abin da malam ɗankan da ya ce kuma karka manta irin gudunmuwar da ya bamu a baya yanzu fa matsalar mu kawai wannan idanun ne ana samuwa fa kenan. ka tuna gwagwarmayar da muka shafa a baya ka tuna adawa da muka fuskanta amma duk da haka muka yi tattaki muka shiga cikin kogin muka yi nutsu ruwan ya kama na har wuya amma sai da muka yi ninkaya muka fita ba ta da wani ya kama na gudunmawa ko wani taimakonsa ba fulani na kenan <laughs> in kika yi magana su in ji duk wata damuwa ma ta gushe ba ki ji abin da likita ya faɗa ba ko? ka ji ka kai kuma me ka zancen likita don allah ana zaman lafiya Polani, Polani. shiga damuwa. Me yasa kike so ki shiga cikin ta ne don Allah bara'atu? Fa'iza, ke biyar uwata ce. Dole ne damu da halin da kike ciki. Bara'atu, samun miji a wannan lokacin abu ne mai matuƙar wahala. Da yawa yawansu ba aure ne yake kawo su ba. mafiya yawansu an iska ne duk wanda kika ga yazo zo da dalilin zuwansa ko eh mana wa'inda kuma suke zuwa da gaske don su aure mu in kika karewa mutum kallo tsab sai ki ganshi kamar shushana kin ga wani ko kanshi ba zai iya cirwa ba baranta namu na rasa yadda zan yi wallahi bara'atu tuwon wanda na kawo a cikin rana sai in ga ba zai aure ni ba ban san yadda zan yi da rayuwata ba ba ki shawara ina jinki a cikin maiwadaran da suke zuwa wurinki kawai ki shaƙo wuyan ɗaya hmm. bara a cike nan idan ba jawo su sanyi da ƙarfi da kokowa ba me zan yi musu ke namijin yanzu fa ko uban shi bai isa masa auren dole barantana ne ina da dabara amma kafin nan ki duba gaba ɗaya cikin mawiran naki wa kike so a cikinsu malam ali malaminmu ne na jami'a bari na baki wata shawara ko za ta yi ma a wani littafin hausa na karanta na jinki gwamna da kanka mulki ya ƙare yaya za a yi daman talakawa su ce kuna jin tausayin su irin wannan raba da zai cikin mota yanzu daga ɗauko ni zuwa nan ka dubi inda na kame gaba ɗaya na kai ka ce ruwan sama ake yi a ciki mati wato ba za ka canza ba kana nan da yadda kake to ai alhaji kafin gwamna mota ce nake jinta inda ka san ina gindin kanyan nan ta cikin gonan mu da suke gabas da gari wadda saboda sanyin sanyinta har zai zuwa suke suna shan iska a gurin mati sai uga. wani aiki ne na kawo maka to amma shi wannan aikin ba irin wanda muka yi bara wacan da kai ba gaskiya ne to alhaji muka yi aikin banza ma balantana mai dalili domin kai da lalita ka kake tafa a jihunka domin ni da na ganka na san wallahi na yi kuɗi kana ci na da kyau mati ina jin mai gida wannan aikin da na kawo maka aikin daukar rai ne haba alaji wanda ka riga ka san me garin kwaba kwaba a cikin wannan satin ma ni ne kashe shi wanda ka san wannan wannan kwaba kasa da ka sami ina yi tafi mu wahala da wannan magana da kai mu wanda ka riga san sana'a ta ce wannan daukar rai? wani abu da ni a na? mati sai mai gida ka san abin da nake so da kai sai ka gaya mu ka ji maganan nan da kyau ina ka. wannan magana ina so ka samu mana idanun mutum na yaro karami muke so idanun ko karamar yarinya ba na babban mutum ba <laughs> alhaji damu wani ne aiki wani ne a wajen abu ne mai sauki karka damu an gama ba mana ko ta magana to ka banna anan ne zan yanki burtali in tafi ba na fa what a nonsense wani irin almajirai ne wannan ne kai ba na fa ba na ce Yawa. Ke ce dama? Ni ce. Ba ko appointment. Gashi kuma very unfortunately kin same ni ina aiki sosai. gashi nan na gani kana busy sai dai Allah ya sa kai kadai ba kai da wata ba ke yare me kika dauke ni ne yanda ka dauke ni ha ina yarinyar abu saboda haka baki ma yadda da magana da na faɗa miki ba sai kin je kin duba kenan ya ban gatawa ba wai ke me yake damun ki ne me haka ya zaki zo min gida kina ta min dube-dube kawai ba gaira ba dalili wai in tambaye ki ma ba ke ce nan kika same ni kika ce babu ni babu ki ba manta da Allah akwai wata matsala ne amma idan ka fahimce ni ba matsala ba ce ban sani ba ko kana da weak heart faɗi ina jinki um, baba na ne ya ce in fito da miji ni kuma gaskiya kai na gaya masa ina so fa'iza kina ji na idan baki da aikin yi ni ina da shi gashi nan ma kina gani Quid the joke idan magana kuma kuɗi ce kin san bani da kuɗi yanzu sai an yi salary ko sannan kuma ma Yaushe rabona ma da Kaga. I'm serious. Wallahi na gaya masa kai nake so. Faiza kenan. Na gode kwarai da kika zaɓe ni. Thank you so much. Amma ina son baki wata shawara guda ɗaya mana. Me zai hana ga mazanan da yawa a gare ki zaɓi wani? Amma ni gaskiya I'm sorry to say kwata-kwata ban da niyyar aure a rayuwata. in fact ba ni da tsarin aure a rayuwata a yanzu Ai ko kai aure ya kama idan har za ka iya wa mace ciki to ku aure ya kama ka me kenan haka yake nufi ina nufin cikin da ke jikina naka ne what ke ke da Allah malama bana son wasa da Allah ka kire na mun hankali mana da Allah get out of my house i said get out of my house ba ke jina ne ha shikenan bari in fita in je in faɗa a titi in faɗa da katon murya tunda abin da ke so kenan ke Faiza me haka ba ki san a unguwan nan kwatas bace ba duk yadda kike magana duk yadda wani ya magana ba wanda ba a jin maganar shi a unguwan nan ya zaki zo ki nemi ki tozarta ni a cikin unguwa a cikin mutane me haka ai haka kake so baka buƙatar rufin asiri tunda idan baka rufa ma asiri da cikin nan da ke jikina ba ya kake so in yi wa zai aure ni kinga na rantse da girman Allah na rantse da Allah ba abin da yake nufi ba ba abin da yake tunani ba ne ba ko haɗin kin gane yanzu mace so ki zauna mace so zauna mi magana so ki zauna to so ki zauna kina ji faiza yanzu ya ke so a yi da lamarin nan wallahi ko nawa ne ko nawa ne zan bada a je a zubar da cikin nan kin gane ki wallahi har da bonus san hana an baki idan an zubar kin ga sai ki rike sauran ki amfani da su wajen shan malt da eh, blood drugs talauci na bai kai nan ba wai me ka ɗauke ni karuwa ko me ka ga gidan ubana kuma ka shiga cikin gidan sannan ka ga sitirar da ke jikina ali ina son cikin da ke jikina sannan ka zo ka samu mahaifina idan ba haka ba da kaina zan gaya masa ya je ya samu bc ya gaya masa halin da muke ciki me yes am fa'iza don allah wallahi wallahi fa'iza ban shirya wuyan aure yanzu ba amma tun da dai kin ce don ka shirya ina jiran kanan da gobe idan yanke ranar da zaka zo ka samu babana idan ko ba haka ba mu haɗa a gidanku zan zo in samu mahaifiyarka don ka san na san gidanku kuma kar nake kallon ka ina ankara da kai sai na ji ka oh idan makin ya zo kaina da allah ya eh nake so ka san biya ma uwar 'ya'yanka kaɗan yawa sambo da ala zo zo zo gani na zo gani kai nake jira yawa sai oga sai oga sambo sa'aima sa'aima sa'aima lafiya lau ai ina gab da zan tafi ke saboda ka san ummi sai ya ta makaranta ta dan takura ne zo dole zan je in mata kawai sai ga kiran kai a faɗo haka ne to um, <clears throat> wato da na so a ce na maka bayanin nan ta waya amma sai na kula cewa maganar nan ba ta waya ba ci, gara in taso in zo da kaina akan magana aikin nan ne hawa uga wai me yasa kake ta maimaita magana ɗaya ne aikin nan na gaya ma wallahi yau da daddaren nan yau za a gama shi wallahi zuwa dare sai dai ku ji result to duk bar wannan magana ba wannan aikin muke so ba aikin ya riga ya canza wani abin da za ka yi kuɗin da na baka wannan ka bar su a gurin ka rike su in ka kammala abin da muke so zan cika mana sauran kuɗaɗe Allah ya ya biya eh. Allah ya ƙara buɗi amin na gode wani aiki ne to kafin in kai ga maka bayanin aikin gaskiya san ba sai na ja makunni wannan karan ba na son kuskure in dai ka san cewa za a yi kuskure akan aikin nan to san da Allah mu bar aikin nan kurin ni in nemi wani zamu yi aikin nan shi kun tafiya ta huta haba oga a daga yin tuntube guda ɗaya za a dinga maimaita abu ɗaya ne wallahi ba za a ƙara samun kuskure a na ba kai barin baka tabbas na rantse ma da wanda ya halicce ne. ina malam shehu limamin mu? in kansa kake so a yau da daddaren nan Allah sai na kama <laughs> kai ba ma shi kaɗai ba oga abin da ya shafi unguwarmu inda ya tsallake gidanmu in ba ka san mutum ka nuna mai shi Allah ba zai kwana ba Allah sai dai a kabarinsa to shi kenan ai duk abin bai kai ga haka ba yanzu da ka saurare ni ka ji abin da ke so in gaya ma ina jin ka kana cina da kyau Thank you. menene haɗin ka da Kubu Kaf gwamna? Wani wace irin tambaya ce? Wannan Enough Ismail. Ka daɗe kana yaudara ta. Amma yau na gane gaskiyar komai. Ka san ni ba ƙaramar yarinya ba ce. In fact, I'm journalist. Naji, naji. Na sanya Kubu kafu gwamna. Sai me? Oh my God! Da bakinka kake faɗa min wannan maganar? Bacin kasancewa mutanen na har cikin gidana suka zo suka yi min barazana? Sannan kuma ina zargin da sa hannunsu a kwakula idan ɗana? Kinga, kar ki kalli wannan abin da wata manufa fa. Kuma abin da kike zato ba haka bane. Ni mun jima da Yakubu, mu'amalarmu da shi daban ce. Amma gaskiya abin da kake yi Ismail ba shi da kyau. Malam Adamu ya baka amana ya yarda da kai. Amma kana ɗaya daga cikin wanda ake munafurtarsa. Ki tsaya in yi miki bayani. Ki saurare ni. Babu abin da za faɗa mini. Ka sani cewa wa'annan mutanen a kansu na daina aiki na kuma na rasa idan ɗana. Ka cuce ni Ismail, na ce ka cuce ni. <laughs> dawo? Ina ka baro driver naka? Yana wajen wurin mai gadi. Sannu. Mami ya kai miki kuka. Ba komai Aiman. Ba komai. Mami ki daina kuka. Yanzu fa abin da malamin mai ke waya mana ina ganewa kuma ya ce in daina damuwa. Haka nake so in ji dana. da komai so mu ce in cire maka kayanka gaskiya hajjiya wannan na gum na nan ne ake cewa ko na mai biye ba gaskiya a maja kawai kike yi ki dalla gafara can duk abin da nake ki ce bai yi ba to ina ruwanki ma ba kirga na saki ba can da ce kawai ki kirga min zuwa hamsin in yayi in bai ba ruwanki to hajiya in guda hamsin din ma kika yi ai bai fi guda goma ba in kalan wannan zaki nan gai gaskiya ba haka ake yi to uwata ba haka ake ba ban yi niyya ba kuma bazan ba ibada ce ko ko a'a sallah ce da zaki ce dole sai ne daidai ke ni barin gaya miki ni in ban da wannan dan iskar likitan ma da ya takura min eh, wai saboda lafiyata wallahi ba zan ba jarababbu kawai masu sa idan jaraba da ke da wacce yarinyar gaba ɗaya kun sani a gaba jarababbu kin ga je ki yanzu to kicin ki ɗauko min rabin kazan na a cikin ubu kin gane ki haɗo min da salad ki sa cream ɗin ya ji ki sa min kifi ki sa kwai enough kin gane ki dan sa min carrot din shi ma ya dan ji sai ki haɗo min da ayaba tuta biyu ki taho min da ruwa shi ma ruba biyu zai ishe ni kai mama ina abubuwan da kike ta cece na sun yi yawa wallahi sun yi yawa akwai matsala fa uwar matsala ba matsala ba idan ban ci abincin ba ta ina zan samu karfin da zan tafi kamfen gobe kuma kin san na riga na sa a tara min mata a can na shiga uku riya ta yakub na manta a shigo fa za mu je ƙauyukan nan ko yakubun ubanki ne ubanki ne yakubun na ce da ta ce ta ta da haɗo mu abin da na sake ko gogob je ki yanzu nan ban waya ta ni gashi ma ana kira kina tafi mun da waya dan labari Tananiya. hello ake ciki ne don yau mun yi magana da malam gama da nefa? fa gama da abin da ya ce a nemo mana yau su uku yana kira na yana tambaya ta an samu na ce mai ba a samu ba tukunna yanzu an samo koya saboda shi da kansa wallahi ransa a ɓace yake gaba ɗaya hankalinsa ya tashi shi kansa baya son wallahi mu faɗi wallahi ba abin da aka samu gaskiya ni kaina na fara sarewa kamar yaya ka fara sarewa gani nake kawai mu nemi wata hanyar da ba. <laughs> yanzu duk taron mutanen da naka taron banza ne dama duk a cikinsu ba wanda zai iya maka rana a lokacin da kake bukatarsa wallahi mutane na suna iya ƙoƙarinsu ke dai ba wani kokari da suke yi idan suna kokarin da tuna ba su samu ba duk taron yaran da ke garin nan a ce idan yaro kwaya ɗaya tak sai ya gagara ga yaran nan birjik a gari suna yawo ga almajirai nan azaba ba mai su ba za ki gane ba abubuwan suna da matukar wahala wato kamar ne a ce ki je ki kama tsuntsu tsuntsaye ne za ki su ga nan burjek a bakin ruwa sun taru suna shan ruwa amma da za a ce miki je ki kama guda ɗaya duk zarin ki wala kina zuwa gaba ɗaya sai su tashi ki kasa kama ko ɗaya shi abin ne wato yana son a yi tunani a yi tsari a yi shiri mai kyau saboda ƙanƙanin abu za a yi wallahi sai dawo kanmu kaga duk ba wannan ba kawai ni yanzu ka ɗauki waya ka kira min yakubin ka bani shi ka bani shi in magana da shi da kaina kira min shi kawai alhamdulillah kai shiri fa yana kyau sahabi da alafa ah kai kaga yadda mutane suke sauraron gidan rediyon nan kuwa daga fara shirin nan naka in ka lura duk mutane na ne suka biyo ni kuma ka san wani abu da eh. zai baka mamaki eh. shi ne sun lura da cewar shirin keke da keke ne nake yi a san shi ne nan ai kake yin ce kwarai kuwa wallahi ai ka san dai baka ga yadda yake banka ba jiya ka san ba shi dama abin da yake so kenan mm. ka san yayansa ne gwamna ya kayar a wancan zaben da aka yi mm. na sani wallahi na sani mm. kuma mu da mashin din ne ya hau ma da ba haka ba <laughs> abubuwa dai duk sai rikici wallahi tallahi kai kaɗe ba da kawai sai addu'a kai to ai lokaci ni ya dama ba ban lura ba wallahi me yasa ba za ka bari direba dan lamin ya dawo da motar motar office ka gida ba na ai kawai tafiya zan yi ba sai ya dawo ba na tare tasi kawai to shikenan eh to ba ana eh sai da safi yawa godiya nake thank you Assalamu alaikum. Assalamu alaikum salam. Allah malam tambaya ce da ni. To, tambaya kuma? Mm. To, Allah ya sa na sani. Allah mai hukuncin mutum mai taurin kai mai shiga sabgar da ba tasa ba mai karambani da kuma mugun naci kamar guda. na ga kayi kama da alaran momi na san wannan tambayar ba ta gagara amsa a gurinka ba gaskiya wannan tambayar taka ta yi min tsauri da yawa ta fi karfi na amma ina ganin ka ga masallaci can na san malam liman bai tashi ba me yiwa yana da amsar tambayar ka ba sai na je wajen sa ba in kai baka da amsar ne ina da amsar ke wallahi shawarar ki ta yi wallahi shawarar da kika manta ya bara ban san ke mai suna bace haka ban san ke mai kauna ta bace ba gaskiya kanki yana ja to yanzu ya kai da shi gaya maki na ji na samu dan banza kin ga inda na gigi tashi, na tashi ga gaba dai hankalin sai tashi wallahi ban san good actress bace ba ni sai inda kika san wata rahama sado ashe zan iya hausa fim <laughs> kin ga yadda ya gigice an banza hankalin sa ya tashi musamman da ya ji na ce na san family house in sai ya ɗauka gaskiya ne kake sa wani abu wallahi ko hanyar gidansu ban sani ba so ya kamata ki kokari ki san gidansu din in kes nan gaba idan ya bamu matsala mu san ta inda zamu biyo mishi kin ga sai mu hada da gidan nasu gaskiya ki ya kamata gobe in nema amma tare za mu je ba komi Allah ya kai mu amma ya amince zai zo su gaisa da baba fa'iza ce fa wallahi gaya maki bara'atu don allah ki haƙuri abin da na dinga miki a baya ki yafe min wallahi ban san ke mai suna bacci ban san ke mai ƙaunata ce haka ba

wata mata ta zo za ta tsallaka ji daidai asibitin yara na wallahi in gaya miki da wani mai mota ya fyaɗe ta ta sama ta faɗo wasu akalla akasar da an samu karaya wajen guda hudu a jikin matan nan nan ɗinta idari ikwaye jini shine muka kime ta muka shiga da ita asibiti ba ki ga yadda ta yi abin nan ba kai alasa ba ta mutu ba a kai amina yanzu wannan ai ai ta riga ta wula ba za ta jira ba wallahi to in ta mata Allah ya ji kan al'umman musulmi ya za a yi kai wannan wannan kai wa ummi ciki to ai bacci take yi wani irin bacci banda abinki nama za a bari ya huce ne ki shiga cikai mata da Allah inna lillahi wa inna ilaihi raji'una me ban ganta ba. kai ummi ba ta ciki kai na take ina ke dalla dalla dana take take dalla take da ke wani irin me ke ya fita yanzu yanzu na na ganta a cikin daki na shiga wanka yanzu kuma na shiga ban ba shiga mun fa ban yi ba ummi ummi ko cikin ƙarƙashin gado ta shiga mati kenan wato in dai za a ba su kuɗi ba abinda ba za su yi yi ba naira dubu ɗari biyu kacal <laughs> gashi ya je ya kama waɗannan abubuwa kuma buƙatan mu ta biya insha Allah dini Sama, sama alaikum dini dan Allah baka ta umi ba Umi. wallahi yanzu aka ce ta fito gida ba kanta ba subhanallah umi ce ba ganta ba wallahi dai ban ga dai gifta ta nan ba bayan Allah da Allah ba wanda ya ga ta ummi haka yarinya fara ba mu ganta ba wallahi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Alo, kana ji na? Mato? Alo? na ce ba wai wannan gawar ya kuka yi da ita eh gangar jikin nake nufi ya kuka yi da ita ta wannan mutum to oh, na cikin wannan kai to kana jina ba komai zan neme ku eh zan neme ka nan gaba kaɗan shi kenan wato kudi sun samu sai ƙarin aure ko <laughs> to komai shi kenan sai mu yi magana eh. yanzu mai burjiya sun bijire mana sai mun ba su kudi garin ma su ma sun bijire mana wannan nakasasshen mutum ya iya hure sai mun ba su yanzu in ce da in dai aka ba su kuɗin za su karba. ah za su karɓa abinda kamar kaji ne da an watsa musu tsaba za ki gan su ɗaya bisa ka ɗaya duk sun taru sun tattaho wajen mu to ai sun yi mai sauki ai mun gama da su ni kaga ni abin da ya fara damuna maganan malam ne kawai shi ne kawai sa ke cikin zuciyata yanzu a ce abu gaba ɗaya sai ya gagare ku tsakani da Allah ni ni wallahi tallahi damu aka ba wa daman samu wani ido dai kwaya ɗaya tak wallahi da tuni na kawo shi amma sai ku taron maza taron karfin banza karfin wofi abu ya gagara hmm. yawwa ga mutumin nan hello ya aka yi eh ina ji eh to kenan shigo ciki zan zo karba alhamdulillah an samu kai da ƙyar muka shayafa da ƙyar aka kama mu kin ga dare yara yara ba biyu amma cikin daren nan za ki karɓa yanzu ki tafi wajen malam kwantar da hankalinka ba ma sai ka faɗa ba kai dai kawai je ka an so ma zo tafi yanzu kuma Na ce ka shigo daga ciki kaki. tun jiya in ka zo a nan gurin kake zama wannan al'amarin sai dai addu'a Allah ka shiga tsakanin nagari da mugu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ka nan min da yata Allah ka duba lamarin nan Wayo Allah ya ta. Umi! Umi!